wato menene hukunci na mutumin da ya sami iyalinsa ko ya sami wani mutum Allah ya kare tare da iyalinsa wato yana fatul fahsha a mun yi magana gwargwado a kai illa kawai abin da nake so in ƙara shi ne wato ɗan kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen matsalar domin kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hukunci guda uku a wannan wajen ko guda biyu a idan mutum ya sami iyalinsa tare da wani to shari'a shine ya yi su yi li'ani domin idan aka bar shi cewa kamar yadda muka sani mun faɗa a satin da ya gabata ko karatun da ya gabata cewa duk abin da yake haƙƙin jini ne shari'a ba ta yadda wani ya ɗauki hukunci a hannunsa a kai ba dole sai alƙali wannan ƙa'ida ce da za mu ɗauke ta kawai a yanke a ko da yake idan har ya faru aka ɗauka ɗin to ya danganta kamar irin wannan mutum ya sami wani da iyalinsa sai kawai ya je ya kashe shi to ga in aka bar shi cewa haka ya za a tabbatar ya same shi ko bai same shi ba sannan ya za a tabbatar cewa abin da yake zargin wannan zai zama wata an buɗe wata kofa ta mutane kawai su rika tuhuman mutane bil batil suna ɗaukan doka a hannunsu a kansu saboda haka shari'a ba ta yadda da wannan ba sai an sami shaidu guda hudu a hanyoyi na zamani kamar misali a ce ko ɗaukan hoto ko makamantan wannan duka ba za su zama abin da shari'a za ta dogara da su ko za ta karbe su ba. Abin da aka ajiye shi ne waɗannan shaidu guda huɗu, ɗin sai an same su. Haddata na ya haya an malikin an su haili ne abi salihi ni an abihi an abi hurairata. An na sa adab na uba ta kwalali rasulun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A ra'aita in wajattu ma'amra a ti rajulan a umhiluhu hatta a ti arba'a ti shuhada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آه to mun gani dai wato Sa'd ibn Ubada yace wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi shin idan da zan sami iyalina ko wani mutum tare da iyalina sai in kyale shi in je a a wasu sun zo da riwayoyi da dama hadisin ya zo da riwayoyi da dama wani riwaya na cewa Rasulullah ya za a yi in bari wai in ce wai zan tashi in je in ga mutum da iyali na kuma in tashi wai in je neman wasu shaidu ban cire kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka yace shugaban ku mai kishi ne yace ma mutanansa yace amma kuma ni na fi shi kishi yace kuma Allah kuma ya fi ni kishi mun sani a wannan ka'ida ce sananniya dan an sifanta Allah da wata sifa wanda take irin waɗannan to ana nufin abin da hakan ke natijan abin da hakan zai haifar wato kishi sifa ce ta ɗan adam mai kishi ke haifarwa ɗaukan mataki ga wanda ya haɗa wannan da wani ko to Allah subhanahu wataala an haɗa shi da wani baya yafewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah نعم. sallallahu الله صلى الله عليه وسلم shine shari'a wato sai dai ka zo da shaidu guda hudu saboda a وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية ابن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا شيء ما هو بأرضي عظمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليؤطى برمته wato wannan hadisin ganin da isnadin shi daga Yahya ibn Sa'id daga Sa'id ibn Musayyab Allah ya kara masa yarda yace wani mutum cikin mutanen Sham a Allah ya gaggauta mata faraj in an ce Sham ana nufin Siriya da Palestine a yau ko yake sunan yarin jaya akan Siriya Siriya da Palestine da Jordan a yanzu a da da Lebanon ko duk dai wannan shine kasan Sham to amma dai adatan an faɗi ana nufin Syrian kawai amma dai dukansu a yuqalu lahu to yace wani mutum sunan shi Ibn Khaybari ya sami iyalinsa da wani mutum wato dai suna lalata kenan fa qatalahu aw qatalahuma sai ya kashe shi kawai ko ya kashe su duka a fa ashkala ala ta wato wannan maganan duk da ijma'i ne na malamai amma kafin akwai maganganu haka ɗaiɗaiku na wasu akan wannan mas'alan to amma dai malamai za a iya cewa ya kusa ya zama ijma'i sannan kuma dama ga dai nasu ya tabbatar da shi fa ashkala alamu ya atobna abi sufyan alqada'u fi sai muawiya ya rasa ya zai to dama dai wannan misali ai suna zina to amma zina me ya tabbatar shi zina ba a cewa ana yin shi sai an sami tabbacin haka din to kuma tabbacin akwai yadda shari'a ta tsara tabbatarwa in ba ta wannan hanyar ba a shari'a ba ta yadda ba misali mace kawai dan an zo an ga ciki ya bayyana a tare da ita tana da daman ta ce a ai an mata iktisab misali tana da daman dai ta faɗa abu da yawa wanda zai iya zama uzuri gare ta sai dai malamai suka ce sai dai da sharaɗin in ta faɗa an mata iktisab ɗin daidai lokacin da aka yi ba sai bayan an ga cikin ya bayyana ya yi girma ta ce a wallahi iktisab aka yi mata ba kuma ba dalilin da za ta iya boyewa idan akwai dalili da ya sa ba zai faɗu ba a wancan lokacin tana kulle ko tana bata wajen ko makamancin wannan dai amma in dai ba dalili to sharadi shine ya zama lokacin da aka yi iktisab din ko kusa da lokacin ya zama a lokacin ne ta sanar to zai yi kuma a ma aran mahaifa ta bada shi ma da sanin mutane ko ta bada aran mahaifanta ne don wani dalili a wasu su sanya nasu cikin a cikin cikin ta misali ko makamantan wannan to a to shi ya zo ya same su sai ya kashe su su biyun duka sai wani abin yi wa abu mu'ayyut ibn abi sufiyan wahalan ɗaukan mataki a kai to ya zai yi da shi akwai wanda wani ya yi ƙoƙarin rafin ɗinta ta je kara kanta ta kashe shi a ah, aka faɗa wa amirul mu'minin ya ce shi kenan jininta jinin shi ya tafi banza ya sarayar da jinin shi a banza sai na Umar ibn al to kaga wannan ita kare kanta take kuma kare kai daban kisa daban domin kare kai ana kare kai da abin da a ka'ida baya kisa ne ko Ila dutse ne ƙila ila wani wani kayan takalmi ne ko wani abu dai wanda yake yana da karfi asali amma ba asalin shi abin kisa bane a fakataba ila abi musa al-ash'ari sai rubuta ma abu musa al-ash'ari cewa ya tambaya masa ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda saboda ya san dai ya sallama shi ma a fiqh ko Allah ya kara masa yarda ana madinatul ilmi wa aliyun babuha a sai sayyidina abu sufyan abu